الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله بألامين azumi yalo gobeliko ashikuo azumi yalo gobeliko ya ramadan hijira da sallallahu alaihi wasallam da kuntu da gobe shatu da gobe a mina kusuko ni bakwa karatu ko suratul isra' ya ca ayayin mafari ne imana ya ya mafari ne sura gawa ne ana Allah wa tabaraka wa ta'ala shi bayani yayi ita isra da miraj na annabi sallallahu alaihi wasallam jinan annabi tuzan daga makka da baitul muqdis masallacin al-masjid al-aqsa ita isra wa zai shi daga ba ma ko ga da sama gutuwa ba da akwai tsoci da timi rajo ga shule da ba kukurin kiya bayanin na ji mai jila ya ba hadisi na ji bena ya zama cina da salam tuna mutum jigar da mala'ika jibrilu amma tuye tuci na wuyi ga albora mu. a ta samu mafari na <clears throat> a ga da sallallahu alaihi wasallam din da kai annabi adam yi sama ba ciwo ba gabu ne annabi yahya gan da annabi ya yau a to annabi ya gan da annabi isa ya maryamu a zaku da ya baga mu sama ya tace wa annabi yesu sama ya nice a annabi idris sama ya cice annabi harun ya tsanci wa annabi musa ya ba babu da annabi ibrahim yau daga babu gogada sidratul muntaha daga babu annabi gogada da ya ga albaitul mahamudu nan daga bago annabi cilo kwai coci ba nuna ko sallah kutu da allawi asali sallah ara tangala ya mu annabi lashi dai ta sama ya tsanci bana annabi musa dana annabi musa gana ke titina gala sallah lokaci ara ta yawi annabi musa gama a yi jiya jama'a wajen ke da dawa sauki malaka biya ke da sa da sirf da baya Allah annabi wa sauki a feci sallah kucu kucu ya waya da cewa ci sallah lokacin kowaya annabi ke da je da ba annabi musa ga ajiwa annabi ke ajiye ba a dafe ciwo ya ruda ke sallah lokacin kucu wuce ga kucin wuce na duyi sallayan lokaci arata na asali wani wani hasanatu bi ashiri amthaliya so ya bugu sallar lokaci kucin gaye jiyo ga ta tabbata na biya karshe ga mai ta tubo yinan na arbe fa kiyama amma ladan su kwa ya wuce ni zigaji wannan wani ladan da ni sallar lokaci ya arata ya baki mu daga asalin annabi sa ina e da wani so ya ba gidan bayani isra'u bi mirajin annabi jina da wani kisa ko ga wani haya ba ci موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا الله تبارك وتعالى قائق قام وآتينا موسى الكتاب للي تسقوه ترى نبي موسى التافي التوراة waja'alnahu hudan li bani isra'il ima tarawun ci lafiya bawo ya bani isra'ila ji Allah tattakhidhu min duni wakila mine ne ga gani da yi na ne ga gaga Allah tattakhidhu min duni wakila e ga masu zanu ketu kimi su kudu da mine ne ga dinga tauro ne alega ga ke yawan wakilo man ziga fa'ilu yo na Allah daga tawakkal tawakkala fa'il daga tawakkulu so fa'ilu na ci fa'ilu na da ma'ana mafulu na kuji fa'ilu na da ma'ana fa'ilu na zana getsonu iga cire aya nuji tabbata ga gan manufa na lasu kuci ci taura ya annabi musa na gai ga ya kuma ba bawo ya jama'a da za tutu fina kan dondo manufayin ta da su kai ciji na gada wani na allah ga ya bunna na aci guga ya da mini suratu sajda ko walaqad atayna musa alkitab fala takun fi miryatin min liqa'i وجعلناه هدى لبني إسرائيل <clears throat> وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون so Allah tabaraka wa ta'ala ga ja'allahu hudan li bani isra'il ya taura lafiyar bawo ya bani isra'il manufayen littafin da su kai tije na da wannan cikin ذرية من حملنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح يا ذرية إنسان ila fimine ya nuke babe annabi ruwe lokacin na zan mutu faluna a gaba nan sauwe ya yi ni dawo yau jarafi ni dawo fiya iba e salo ya zuriyata man hamanna ma'anu Iba e kai da nawo na gadin munada mu mudaf ogu ya nasu gala ya jiga ya lallai. Ba ka ga yara su ya Abudalla. To a cikin ruwa, muna da wannan waje ke wuƙa. Biya ce a cikin zurfin rihiyar tarman, an zuriya ce, na faɗa bai su musu. Sokai ya yi zuri, ya yi zane zai lakara, fayyalu, kibabu, a labin mu. Duk da juna, mutu kwana. ziji so ko ga garo patai da bana yititiya daga shi ku ku yo da shi gogwa ko zai tufa no so patai ga so ko yi no kila so ko yi be sunnan na zuriyata ma hamalna ma'anu e bon luwi utan kali mu shi daga da kwai shi na shi gogwa mo zai tufa no na e ja fe da mu so ɗayanin da kwai da rafi cike lokaci na yi gawa daga nuwa zatu fara a cikin daji a wani ta fi cike ba ga kai daji ya musu ko da kwanan inna hu lalle annabi nuwoto an kayi annabi na atutu fi jama'atin kayan ga a cikin ba, da ya wani babu duniya annabi ne wuce kana ma fi addan shakura ma shi fi wuce ya tsoci ne daji a su kwanan so yi labici pe bauti. ifi daji ya soko su kullu biya kuna gagan gagan abdan shakira abdan shakura na fa'ul min sayyid mubalaga ko don yi kafiru shukri annabi annabi no ezuri ona dokku da yaji da ya so bana elobe shi mai daji ya so kuma ba to a cike wa gani bai yi ale gaga min hadisi na da min muslim bana hadisi anas ibn malik ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah la yarda anil abd lalle su ko waju je da be wushuyi an yakul al akla abe ke wuji gaji da roman nina aw yash riba shurba ko kuma finu ya kwaji nina fa yahmad Allah alaihi fudatu ya su ko fudatu ya wajiro wannan kawo yiwu ingicin na jawo mamiyan ficin na fiya mutu kowa musu kura ti pa mujahidi giya mujahidi fiyawo agogo mudaju yawo kuji ni ne giya ti na ne da daga ti ga zuwa fara abin da ya al'akla go lomani gigin ni kawai yi wa ba su ko daju ya su ko aha وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ولتعلن علوا كبيرا in bayani da bada muna hadisi muttafa kwali da ba abu hurairu wani ne wuta ga alabi ruwa mai zuwa da ɗaja su masarai na annabi ina mina su sun takurira gobe ga annabi ga ana sayyidu walad adam yawmal kiyama mu annabi muhammadu mu yi to shi ciye ga annabi adam patan ga zo fa kiyama min ba ko hadisi mu ce daga nan mu bana annabi ga dabo ga min ka fa kiyama ga dabi fa ya tuna nuha ga wani bi ta da ba annabi no fa kurun a ga annabi no ga ya no innaka anta awwalur rusul woga yutuce su kwe mafayar na su ko tutun ila alil ardi lo bazai da na jike cikin kwana wa kad sammaka Allahu abdan shakura su kuma ji wa yi mini qur'anu ga waga yi gushiye mu na dako ji dawana ya ce fashfa na ila rabbika e wago koyi da tan wayi ba su ko alai gaga agayin aya na innahu kana abdan shakura fo kiyama litajaru lafe ipa abulafe tukugwa su na ga addu annabi nuhu na cewa bi ga gungun tamba da su kwena amma annabi nuhu ba ga mu ke yi ba mu ci ba da wanki bo ba addu'a ke jama'a mu ji lokacin na bai ga albamu yana amma abin mu bata so ko mu ci ga damu ya yawo tabaraka wa ta'ala ce ga yi gaga wa qadayna ila bani isra'il igalo da karatu tiya bani isra'ila yau na sunnaya bani isra'ila ji ga sura na sai yi wani bai gana ga duku da mini sura na wani so ko ga qadayna ila bani isra'il iji hukunci ba bani isra'ila ji kima na hukunci na iji foro min ma'ana na kadaina qadayna na akhbara qadayna ila bani isra'ila iya labari ya bani isra'ila yi wa qadayna ilayhi dhalika al-amra an dabira haula'i maqtu'un musbihin so min ma'ana qadaw akhbara da mu mu ya bani isra'ila ji labari fil kitabi da min littafi ya mu gala tufsidunna fil ard lallan shi kuti da zambeyi ye bani isra'ila ji ya beji ba na ke cikin mu marrate ne zuguba wala ta'alun na uluwan kabira ya ma latuta cikin bo uluwan kabira ilatunan wacinan manjila etajibe kakai ibitu guba ba na guba kici bani israila jijin cike ba alaka yawo ke masu koya ilatujiya tari ya gwanon ibn kafiri ga abebe riwaya yi ka kai da caja da da shi ba amma don kuma na wuce ga san ga kwa biya ebo nan da ci ya yi labiya ebo yi kudu abu to amma ya gana nan man wacce kwanda ci ta tingo na ya zake ya shi kuma mu shinke tuna a ga ita na gwako man ya gonya etinya labari bani israila yau gaza mun ka zai aji ba na a tubutu na sarfiya ba zaman ka zai aji ba na a tuwa na fiya ita e wuce yi a ga mini mini isra'iliya ci gudan inda yana yi bari lafi suna ruga mala shekana'an mini ba na wuki talikiya tafsir jalale ne na wakaci karkashin ba mun ga in asantum asantum anfusukum a duk bayan goro na ne muka yi ga wato bayani bayanin mushrikairu sahi in ta zuwa kuma ga yi gaba na gegana wasahi annahu la dalila ala shay'in min zalika a wula. dalili da bayayi Kur'ani ko sunna ne mun goye juta. yi labari wuce jina e ko yadda da ke gano ila sun yi wa so kuda ga yanu ta wani bani sala shi aji ba na su kuba na mutu ba lo na ka su kuba ba gana amma latu ta tiki ko mutu ga latu silawu ya ce to فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما abeke a lokacin alkawali ya nemi ya guba na tuya na la don na filar da marratain lokacin mu almaratul ula gaddabi lokacin ba ne mafari ku gaddabi ya bani israila su tafi ji ba ne cikin bu ba asna alaikum ibadan lana ya lanaki ya tutu ya letuye ibada da na wushin da ci yi a mana da khairu ga su ko ga ibadiya ga ibada da na wushin da ci yi wujuhu idafa da baya wuce kalimin nan ga da idafa ta tashrifina bai kila su kuti ta ce bai kwana wuce na shi su kwa ne a kangana a yi kafin shi idan mala su kuti da ba mini bai ba diya an ci ba dallana Ale bayana ba kuma za ta lube na abin yin mafari wuce ga su kulle buktun na sartuwa lamarin wuce faruwa bakin nunin da tafsiri zalale ne wani kafiya ma na biyi sana waji faruwa biyi ya wato ko ba bi shi ci ya shi ci ce da gutsu waji faruwa biyu a cikin tunanin biyi isa tu amma ita na ga mai je ga yi ga iya zubo da bana ile ga gari wa na shiga biyu na ya ci da yi ya ga lodi fassara ya zubo allah wa alam so e ina da su kawai ga yi na mini mini mini guba ya ba na na ji na lokacin gaddabi mun ya tuwa. Eh ne ba za a yi ya larabci mai je gaga a yi tunifi gaga kafin wayo na su ba litwa Kuli batsin shadid amma yi wuji na ji adi tsanani ba ko sarai na abuka wani zala shi shi ya kwawa ni fajasu khilalar diya wuji wuci gane ja a dimani isra'ila ya ci dana jasu a feje za khilalar diyar ɗin e foye mi ajo a gano foye a gano ka aji kakakayi bi ma'ana a datin fili da ga yako a makiya ga wada ni tacha ji e ji tacha ko tacha a fe non faji ka ka ka ka ya a fe dati fe ki bani sara yati wa kana wa'dan maf'ula alkawlin na wa fe ina e ga ji jijina ina e ga ji tabbata wale tanna na ji faruwa da min qur'ani wannan ba ta dalili jayo ya alamar gaskiya ko ya nufin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh gida da ayo da jifa ba kan ga ala tana bi tana bi la bai ja mu ci bu ya labarin tu bu ani ni mu ci ba ga su ga tutu ci bu summa radadna la summa radadna la qul qawwat alaihim wa amdadnakum بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم بعدين مفعلنا جي سوكوتي غو نوجه متاو وشيجي بني زالا رددنا لكم الكرة عليهم ike biya da mashi bashi yayin bani sala ji tatiyan yeju ye ya dama ya boka ya dezente ta cikin bo ya maki yeju ku ya nima wuce kiyaye su mai ba mafari na mai ne ko ba ni ne ji na nona lokaci wuce ne da man ne wadana wa ku ike toyera rabe iji ba goye ya muwali ya dukiya ji wa bani na be gizi waja'alnakum akthara nafira yela fit zane shi dukkan jama'a bona ya dukkan dangi jo ito da nake wa gaji ne ya dukkan sarai na ne uwa da daga mi ku bai jama'a wanda mi arziki su ko ci gama bane tsari jawa ga ga kai nan na ci ci ku bai a da kunna da kunna da kunna a je family planning pata kufa ta yi pa e majaji fondun da yebe ake ẹ̀kọ́ ìsanwó adéwọ́dá aláìyàké elébé kúgbé yìí wàtò barazanu lóya ẹ́ sokokun damine na wujiya kan gana waje alnakun aksara na fira yi duk zane joku dangi zaune ya tsaddana ke dimina ya bakun lego kyuma إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله تبارك وتعالى قال إن أحسنتم أبك ودجي ìyẹ̀wò ìyẹ̀gájì ديدي ìgájì polópoló ìjà àgbà wọn ita akpatu cina mutufiya na a santun da an eji bolo-bolon na je gwati tace ku na amfani na ta jiji bolo-bolon tsotso ne su gamu ya mawa a ci gafe ma wa yin asatu ya gabe jidele da ba nuna ya fe jika cikin wani tufala ya tso gama ke shi bai so ya gama kun man ja abin salihan fali nafsi wa mana sa fa alaiha ana da ji wangina ebon titachu ana da ji da na ebon titachu daga yi wuce ga su kuma mai wuri dan fa idza jaa wa'dul akhirah abeke alkawali ya karshe to mun ga da dabe yana eh lokacin wa bi don ga da dabe lisu wujuhakum lisu wujuhakum mugaye fuska yi bi ma'ana mugaye yin muni bibiga lo eji da su ruju akun muga bibi lalo eji bi ma'ana zinukun aga enyi egban bilkot lebo na makiye na ji aleto na awe wasabi ya ma'anwe wuji abubuwan ga bibi lalo fuska eji eji ga tsu eji ga nwapa wanda ya rukunu masjida kama da halu a wala marra wuce wuce na ziyare to na aga ga masallaci yan baitul muqdis wa masallaci al-masjid al-aqsa aga ga da bo fa ko Abu baya agu biya kama da halu a wala marratin na taba ga dole lokaci na ka ebu gube bani isra'ila ji a ci jiya ba nana to a ci gasu ba ci daga kebe ya ga ga bo a ci ba nishi ara ga masalaci baya wa yutabbiru ma alaw tatbira a ji allaka yin do na ga da galba tubo na guja allaka allaka mun tatbira ya bayani ita ba ko mutlako wa yutabbiru ma alaw tatbira in don da na leci da zanke tubo na lokaci na giye kwaci ga da je bona ba ta guja allaka allaka ba na ah, ke bi ko gane ba bayani mun da ci jin Allah wa alam wa bil akhirah kun fa hindu ba gasu ko ya iyo la tufsiduna fil ard marratayn wa yan marratu yamma faru bayani fa idza jaa wadu ma marratu ba ci da nan fa idha jaa wadu al akhirah li yasu wujuhakum gala mun da ci gatton na suke bi ko gane kiwo عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم بنيتوتي أن يرحمكم واتيه بيعين سمعوا بأن يبقى فارغ بأتيين الدين ebo wato yan bayan bebe na kula cike cike go yesu mo e mo fa jo yesu bele kwa bebe yayi ngazin pelai wa in mutum amma ya gake sheba shi ba da na na udna yi ta kwa sheba ya da ne ya ah ji da bai lu daga bayan utu mudina ki shaukata da nan a ga lalle bani isra'ila ji a da shi da ya jani su kuma kiya guda yi bayani shaukata da ya amfani gani bai ɗana ji faruwa ya ke yawon da ya bane kurai zaji to bane kai muka ko banu banu na teni shi nan wani ta amfani ga hukunci wuce ga gaba na da yahudi ya abin ya ji lokaci na sallallahu alaihi wasallam da madina wani ugala su kuci da annabi tuwa ya ne ga ga ya banu kai no kan ga kafawa ya zo su mana zai ku dan badar nan hijira annabi da ya ku bakanga ka wuce da bani ne mu fa amma ko ba na na ji na annabi an yi sai na idrake goya guni nan bai cina ji a jaman da ci a nasarar sinar bai tunatu ini sahabu ja ga yi sa addu'a ne nan ga allo a dawo karatu a da jiwazi a to yi zaga ba a nasarar sinar bai yi ga amir a su shi uji musulmi a mawuwa cewa gaga waye da ne musulunci na ci wata hadis da alisalami gaga zakin yaji e jifafa musulunci a annabi ga Allah da ni ci da jawaza gaji musulmi A cin la karatu bacin ji A? ci ke za addu'a ne ci na tu kuda da bara je ko da wace yi la 40 zaba zuma ba gaji azawa addu'a ne na fata a guti so ene be ba lamarin wuce zumana mu gayi makarkashiya na bani nadiri ke waji mini lokaci wuce bai cina na bai gobe canza adu'a ni na bi tira ne na ki makarkashiya wuce baki da babban da na wano awa ga ga la tapu tapu yugo alaji alájọ àtàní sàrẹsẹlẹ àníbi lónìí wà dàbí kéye wọn díya na yaya zaguba an na musulmi muna daga nan ma edufe alikawali na fi tsaka na na bebe majide da yahudi ji na edufe wuyo wani ibe na don bari ga kaza ga da yi an yi ajo sai gbogbo etiye na ji tubo na ugbo yana yahudi ji a ya ala ce musulmi ji wa ala ya kafiri wuce jina annabi ga alati yaya da bana kuskure ga dazu a fewa ga fita kuta na sallallahu alaihi wasallam tun malaka ne fe ga na sallallahu alaihi wasallam e ga chunga bani na diri wuce zama zonon ijira anabi dai kuya gucu na gugu azabu zama bani kureza kya ya fitina abin da cike yin bani kureza to so shaukata da ji amfani bai lamarin da na ji faruwa kingdom yahudi ji lamasi ba bai madina annabi cin ya ji bata daga malai wa ni utu ujina yau ye yahudi ji luba ne wa yi ito so kuma ya lugwa ya lugwa zaba ne a je na gwa kuma malai ci da nabi mu tuyo bayrutun udina imagaci ne zaman da ya fi ba ku gudana ya ke tuna zara wuce gwamna ci ya zuma yadda ji faruwa lokaci sai na umari e na e wani bai cina na binye wudu na jiju bata madina lokaci yana sai na umar ke yafa da betul mintis bai inda a gibu lokaci zaman yau kan gaga ya betul mintis a ga iliya ke yafa da gibu to amma ga oga culai nan na ya wuce cewa ga ga ga mulki je jo ta ba ni ja fi pata na wajen kwayo kan beci na aga ya lena ake yi israel na ci wani abu palestine ji a ga kinya a yau yau man je ji fahimta ga gan wayin utu ntata abu kemin aluba ci gaba ne jono ya ji fata gudu a yi mafokin ya su kwaye musulmi ji fata ne tuwa insha Allah hadisi muji tabbata gaga efu ebe da wani na afi e ebe mu ya wuru diji iga adizin bishi ne gaji zan gaci ya wuru diji e afi ebe mu ya wuru diji ba nan ka ya wuri ga bici ci da so ba ci masho ci ma ko musulmi biyu so iga wani gaga nasara na da wuce ga wani fere da ke ciyo yau a ina maji bata ji da yi na ife ga da wani muka ba su ko su ko mu ga nasara na ji tabbata a ta tabu su ku ja shi wa wata an na ja na jahannama lil na hasira su ko bai ta ja na malafi hasira yulafi su lil kafiri ne ya kafiri shi ya ce a nan malafin soko na ga fassara na imamu hassan labe na gane bagani bai hasire na ko gaye fa'il bi ma'ana mafulu bi ma'ana mahsurun ya ji a nan malafin soko malafin ke tacina na kafiri jalle ta nan amma man shi da wannan la failun nan hasiru a failun la da mana failun yau wakati fassara ne ma ba su jiya hasiru na wati fahimta ga lilin wula ma'anayin fa'il bi na fa'il ta kwaki bo mun da bi ma'anayin hasiri muna ba su ga wa ja'alna jahannama lil na hasira ya jahannama lafe hasira fi kurkuku yula fi ga durun ya kafiri ji ba na kan kafiri ji dana ba na da kan gi kafiri ji nan man shekki ji ba na waje bayanin fassara guba ba nan ga aya e tu fassara guba ba nan e to azuma e ba fassara imam hassan bo daga firashe kuma wani waje an na kafiri na hasira kya na malaje zogu ya kafiri jina ga ayayin surata suratul araf ya tugan nazmu bana Allah tabaraka wa ta'ala ga ya ga lahu min jahannama mihadun wa min fawki gawash ke mihadun in tachi ya jahannama in taci ya kafiri wa min fawki gawash ichibe ichibu lafiyan tika ya na lafiyan tika ya so gogo jahannama kizo ruwa kafiri fassara na imama imamu yani abdullahi ibn abbas je tiya ga kurutu kona ga suratul mulki to ya mutu tuba mutu zuma bana allah tabaraka wa taala bi ruhi da wulqu minha aga kafin ki kwace fi na wani ulku min ha makana e ci fi da na ne na da yi ka na fina wato da na ba na fina bai kurkuku ba na da wala wala na da gara sana eh kama la su kuka ga fi amadin mumaddada da mini e kozo na ji poro poro na e poro na e poro na ji ba na ja guna filana e kozo ayo pitoji pitoji ba mu ma guna fi ba ma cika firi ji yo. wọn àjẹ wà làwọn àjẹ gbẹrẹ sàndóńgbò sá ìbà ń ṣòtó náà ní ọkú káyín bùkọ́rù lẹ́ní àti káàkiri àgbà yìí yòkùnrin dàá pàtó dàá náà lè kàfi búra kánga àtàfẹ́ tí lálẹ́ fi jẹ́ ànámọ́ ẹ tí fẹ́ àlákà fi búra àlákòkúlá àyọ̀lá aláàtúwọ̀ aláfọ̀dọ̀ àzábẹ́yẹnẹ́ yóò mọ̀ fi búra wáyìí náà wọ́n dàá fi búra kàfíra. kuti tutu ni ayayi tutu kama tutu otu abiya mana tutu atu ali fa kiyama ga aga tutu abu lade yake wa bikin ki baya na yi karo na ci gusu a cikin tutu atu ali tutu da nun da ci na so ja'alna jahannama lil na hasira fasara ndo dogala min kuba nono wa kula laga hasir ene kwadu ne tachi etikeni mun mama hasan gana jeju ogula ga kurkuku ke mai ba barcelona jeju yo allah ya fabi ma diga ci bicin kuma inna hadal القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن إن القرآن النعنى تيبري ويبدانا دين التي هي أقوم وانتو وزبا لنتي تسو غنم gwamnati to jidede gana wula bai ti su tabbilin ebe e e na ekwe da ba nke ebe yana wale amfani na cire da wade ni bu babu nan amma wage wani gegana na mun ga wade jike ba wangi bai daga ijar ga aljanna yau na dagwa sai qur'an ya dinin natiya akwam <clears throat> eh gaban wale ga yin manar da miyan kwanda ciye wani gado ta za mu ci da ta da fe ne ga yin kuyoyo amma ya kyau ga gaba nuga matuna ya musulunci magawa ba na ga ile kuma ce ta su tuba ta ne musulunci ta su gan Allah tabaraka wa ta'ala babun na a ganwa mausufu fiya ya dilillati hiya akwamu a gasan ya gaye ba ta kadero ya ji littarikacin lati biya a kowon so allati na ba ne natu a can manuhutu na ya tarika na wufiya da ba kayo da ajajuwa ce ajabebe natu yi kanu can manuhutu fiya kimi biya a wani a gibin maliki lume na mai alfi yiwuwa kuma minar manuhutu wannan rukil ya juzo hasuhu wa finnati yakin abike aga bele gaga dana dana eh, aga na tufiya ga yi ji fahimta fa fiya dana dana aga manu tufiya ga yi ji fahimta a kyau ga gato rufiya nun cibo abu ya cika tuya ci amma ya bayan a fina tuyau alamar sufa ya cibo yake egun jam kamar ci gama da sabon dabo eh, a tarika ne manurutu na fiya a natu ya cigo natu na ga abubuwa ya mana wutu na fiya ne a yau mu an na fiyo gama ya yi damar ciki takdiri a tarika ƙur'ani ga yi wiza ba ne ya kone cito tasu gana ya kone cito adalin ci gana Wai yi bashi wal mu'mini na ladina ya amalu na salihati ƙur'ani na waya labari ba fa ya mu'mini ne zai lotu guruna annalahum ajaran kabira ke la da na wacce na gaji tabbata ya gaji fa kiyamun ayan na shanki kiti ji fassaro daga na ɗaukuna na mai ne daga bai gwe ganin ya gwaye lade ke bayanin wani bai kama ya labe zuwa na ƙurani daga inna hadar ƙur'ana ya dili lilati ya akwamu ƙurani eh? wuza ba ne kwanan ta su gana ga yi zaga ga kama ta fasara ayan nan ko ga bayani ya fatan kurani ci da ba da boyi wala wa be wa jo da wani shi da boki wa gaga don ne kwayan kurani ba ta su nan amma iga tuye ni ku ba gwa iliji misali ya na kene ji min ya na zuga gona ga yi gaga kurani la tauhidi wuza na matauhidin ga yi kwana ga ake su kwaye rayuwa wuce da aske wacce wa mai dufin yi shi dufin yi shi wacce ga ajin ma'ana nan ki ji na makafiri shi zamanin da ba kuma wannan ke norway nan a tafi da bayani yi rikin na arziki su kudu fare ya nan ada wuziga ada su na rayuwa amma ta su ba na ziki shi na dan gurgwaya ka ba ta nan an kale cita ele gaga inda ci dabbo ne su so ci manufai rayuwa na alato kunewa nga mala musulmi ji gada nowe ce ji wa ji na e gafi musulmi ce be ji ki mala ele gaga bani da da fahimtar sirriya daga rayuwa Ha? bana wa ala a sukufi a fa'idar rayuwa ne a kigin manufa na kula bai je daga ya dili lati ya komi idan ga shi fadu mata su kwaya rayuwa wajen wajen rayuwa to sai wana to na eh shi tangi mutum ne wada zuwa wada juda yana wada yanzu amma da ba wai qur'ani ba dai ga ga su kula jinni e ba rububiyyo wasu kula jinni e ba uluhiyyo wasu kula jinni ba al-asma wa sifat rayuwa ma bi ma'ana da wannan inna hadha alqur'ana yadi lati ya qawmu bine kone ya gaga qur'ani wi balo umai at-tariqatu lati ya qawmu na uga gaga ipiwa gaga wato yebolo wọn lagwada ya dan atubi ma ne wala su musulunci wọn lagwada ya dan yebolo la da mini da na ce gamina su bayina aga cikin na lati bata ne kini ja advanced technological na chale bata bata kafirci ya jan kuma da ya daga ga ya jadiri ya je borna su gaba ya shiyo ci china ne ala ko ci france ne ala ko da zadiniya ci america ne amma idan ka ga adini ya je su mu ba ya shiyo التقدم إن التقدم لا ينافي التمسك بالدين من أنا ولا يتعجور بقى إبلا صادين وكي يقولوا لنا lokaci كتير جيجي hata musulmi lagwa sadini tuwo a chai ka bukata ji mulki eh kashi ya bata iri ke masa na umar fe ji mulki jona eh chali chote wudi jo mutato palestini wa wa kin ki wudi jo gogo kuna kashi ya bata iri ke masa ko meji ai karkashin daula usmaniyo tokyo tokyo fe ji mulki je bata ya mutu ji bata eh kim na su kwallo ya yi ciwon mugu bayi bayi na ne sun gaba su kuma ke da shi bayi bi tabbaki bo inna takajjuma la yunafi tamassuka bitti lokaci na toki ya ci gaba da technology na awasan america kanga eh british ba ta wala fi gwapo eh so yi gabata ma mun ji musulunci ko addini ne da lagos yi gina wuri kan yi borora bi mace da suwayo fayomun alaina wa yomun lana wa yomun nusa wa yomun nusa e foyince su koyince hunce za ka zalika la ayyamu da dawuda a bainan nas e fondo ci yawo e fondo ci ya zando ci a ce su kuta yi jo e bayin musulmi fi ma to fona agun yayi na to fona bi na patu mai ma ida asara ya ta e wona fona ga bi na kemu bi ji ba da na bi akurna yi ji na bi ci na ya lake ki ci ga ya ji su ma to su eji musulunci ti yayi ba mai ga ya fe ji yayi musu ko ci ga fe bayan nasara ai kawai ji kama fata da da musulunci a wuye ne da da musulunci na ga yi ki da da aljanna ne na ji bayani ya yi na hadar qur'ani ya dili da ci ya ko ko na musulunci e wuza kwa e, e, e jiza na na mu ga e ko wange wana bidin ko tuye masala talaku ya wala ga su kula da gwayan eba eba tsawon hukunca gangan yayin mimiyya mudamina a tarukatun lati iya kawo eba kibo eba shiga ikini giba yankewa gangan yin ci jina lisawo kuma harfin lamar fatu haza kuma na shi tukun gaba dan burkoti masalan nan imiji lati ngba ki zi hukuncho wani nunu na hukuncho kashi lati wani hukuncho ba wani nunu na hukuncho lokacin na gaba wani bayan na gaba wani ga wazi da lati wani so ya gbogbo ga hukuncin ya egbe yawo gbogbo ga wasan ha una masala ta dudu zaujati bai en don da ga ne qur'ani ga gurna to eku yo gayya jawan su yo nan a tariqatu lati hiya aqwam qur'ani je ji tabbata yi iji a wurin ben daga ite jo shi na wuce gama lobe da zara ji wa lobe qur'ani ha ki jonga ba a wurin kuma ya bagi filan kuma ki ya jo kíyà jó iye dùngàn kí chinese ṣe jó wọ́n sọ pé pariwo ẹ́ yẹ̀ká jìn àwò búba kúta gúni tààdù di zaujat àǹfààní wòye yayin ní lóṣù wọnú náà látúndàlá túnú méjì bàyá ní lómi tafsiru bò àǹfààní wòye yàwó tó bá àǹfààní wòye yàlú máa mùsùlùmí fi bẹ́ẹ̀ náà. wuce ga gasa kowa kuma yi boyu bayan zagire shi gona imi na wajen ni shi gona gara ci gara ci da da tun futa ga ufun ya ma a wajen da mu man fa musulunci na uga taga e gano suna da tana wa fata na wai wato wai maslahatu barjuwa o ga ga wato e na a ma ma ene maslaha rajiya na na munga da zanto ga wani munga gaga wace ba da amfani wadda yi mini ma jaina eh wa ta yi kandoci wa meji kandoci uzurin da ta ce zuwa kandoci kuma ba yi yoyo da bukatu kuma na wadaci na a gaban ya alalli wadannan kima kuma eh mutum zagi ma wanda mina amfani na wajena wajen da na fi bin jike ba gani bai na fi gwa gani a ce ku yawa aljanna a fi gwa gani na al'umma be be girsi a madan gurgo yana ina laye wa ga yi ji fahimta masala na jina musulmi ba be shishi don ta'addud zawjat imi shi dan gurgo ya we kurani gan ale lu kurani kurani ina hadal ya dini lati ya akuwamu lil masala da man ga gaddar basar kur'ani ji foro daga da bagi ji tai bagi ji kullil mu'minina min absari wa kullil mu'minati min absarihinna ah eléyìí náà ti yà àwọn a ìjà àfẹ́ẹ̀tì ìzàgídà ilẹ̀ àtọ́mọ́ àfẹ́ẹ̀tì bàgídà ilẹ̀ àná gáyé ìdìfẹ́ láti ọ̀gá yà ń kẹ̀lé tàtú lè rí bá yín ìmà láti mọ àṣìṣe ọláfíà láfíà ni na mọ̀ ọ̀rọ̀ afọ́gẹ́ni mi ìnà àdàl kuran yàtí lílẹ̀ tí yà á ìdàgbẹ̀rẹ̀ mọ́ náà wà á ti zina fọlá بالقول فيتمول فيتمول الذي فيتمع الذي في قلبه مرض فقلنا قولا معروفا إذا بيجي فلا تخضعن بالقول إبقى بمزي إبقى فيتمع الذي في قلبه مرض باقين باتنيا زنبه موبنا بيا شعوان يجي وفي بيجي فتنة نوعي أنتم بازوا بميما ekondo ne kurani gatukumuna baga muga wanzuno ekweme jengana ga wanti ngwalo ya tilile ya tilile ti ya ko kurani geza ga ya na wa baba e wani abuno ga e fe lafio kimba bada jibrani ki ya ina na eh? reti crime we bebe fondondo amma chule kimba ne je bada jibrani bo yene yino ati ti shira musulmi na ki ba gono ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir so kuga ki alitan mutino kuga kuga ki na guyina ne ga ye guyeza ne yiye na ye ga ga gwa na ma ye chu guyeza na wazi kina yina eh ili bina kukici mutum kurani hukunci ga zai zaga zinaji muka da wani hannun kowa a wajen da hannun alama fita kun na gai adalo ya dili ti ya kuwani kwani kurani daga kuyi kwani ugayen kwanu ta su gana ugayen ya ko bana ga ya kwani adalci da ba ku a gangana na babban na febe a ci na jan fatan ku nan na waje ke dabbanci na wasu ko cule na ke ji faruwa gina zari doku doku yake na zari da nan nan ne ya kusa a na zinon gaye ne ji ya ganci nan kawai dai musulmi fi fi ta caji ko kuma za a dini da cire jike mishan ne su a dini ba a jagai ta wana kwakwa yawai bayan ji ba a ga yawai jin wuyi kuru wani ba sagara eh daga ba na yi wajo amma wani fitina ne lami tun iri rayuwa da zuci ne ya sun gaba fiya to wani febe da zina ba ba ta da kuka bai fondon da ne so yi musulmi zai wadda yi kan ɗin da ƙurani gagagan kazan ila ya ɗinsu ƙurani ba hukunci ga egu, ala ina ala ya zagi zagi na egi zagi na ya ba ku yin mimmu na mu yi gafi na ala ya ba gina gagagan babban na febe mu pàtàkì wọ́n dá fẹ́ràn ní lótú náà kàrkashin organization sai human rights wani jẹ́ hankali gato ko ba gina sana da ta lafi hoto no wa min yo gabe su koi mo wa ala ko be su ko fuwo mo eh wa bila musulmi ji ja ga ya ce ko yan warai ki mala a ta ga ya go gune za ga gina wa yi gafe ba yo to a gani ya hukunci wani su ko bana eh kuma ka cule ga adalci ba ga da jiyawo ku da bukatar wa ya sadakin mọ́gá àwọn tí mọ́gá pa inú èmú ká pa wọn ní ìzàgínà mọ́ gbogbo fi dáná àdàpá wọn pa mọ́gá àgbà àwọn àkéèlà ọ̀sẹ̀ lẹ́kẹ̀ láyé so babu zalunci nan inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam <coughs> so kula bi bici be bai quran ya farkan qur'ani su kuma mai garbi gamala ya tutu ayo da eh, nazarin Qur'an sai da duji dimu ya Qur'an yujini dimi yu qira'atan wa tadabburan wa hifdhan eh, wa ta'alluman wa ta'liman iji dimi ya Qur'an eh, fe gbo elobeji fe la karatu zaji elobeji fe ji kokoro wa bayani na wai gana elobeji feji kokaro kuma fita ya lokaci endo ga je yi da mai alqur'ani no da tsara da koyo su kuce kokari kiwa وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا na ci gaba ya nuna ya biko yi bashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihat annalahu ajran kabira a ci gama wa annal ladina la yu'minu la yu'minuna bil akhirah qur'ani ya labari ga zagana ji ma da kiyama nan a tadina lahum azaban alima iso ko titili ya ya azaba da tana su ko bai ta har ويدعو الإنسان بشر الدعاء بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير zawangi wandu fe basokwa duwa wede duya wi eh iri kemna wa da wa giba fe batuwa ita alheri wannan a ci gawa ne za mu caji wa giba fe batuwa yin titi su kula da duniya ba ki bo wai le da gaya guro e da da mu giba ba na nan ke ke ke da ma giba ba su kulu ya mu o ga caya ne ne ki wa tuye ba wai ne wala titi tengina mu wa fe tuye ga ga wa wuci zumai ayo wai da ru a ji dace abone ne kaida nan waga da fi'ili ci nakisi mun ne nakisi wa da ga dawa dawa ya bu wa fe te ga ga da aliyar rafu ku da la lo aliyar ra to a fi wuya kama ya yi lo a ga wuya ci boyi fata nazmuta fata ta la ta wawuya wa amma wani ali ali rafu gudon da kibo jazi mushi dawa nasi mushi dawa amma wa wufiya kila mai jige yana je yana je agona na ga yi ga aje lura bi a dutuku kemna ne gumba mi so na bi ma'ana ka ga wa kaci ba wa ba ni ga daga na da rafu na mu ya bi alawa wa fiya an ga wa kaci ba ba wa yadda wani nsa. e ba kibo la mu ya ne insan ne da su kuna na Eh? láàmù tààrí wọ́n àlúgbò òdí ojú dìán wọ́n àdéhùn ẹ̀dẹ̀wò gan-an ẹgbẹ́ kí ibo láàmù dẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀ tààrí fún láti sùkúrù náà gbogbo wọ́n yẹ́ dẹ̀wò lè ń sáré lọ́wọ́ àwọn ṣé gbogbo àmì túmùtùkù àti kọ́wọ́ ẹ̀nà àgùdì fàrọ̀ àdọ́dọ́ná kémi na wòye na náà láàmì tó àti káwọn wọ́n ti kémi na káyọ̀ da gbazẹ̀ yẹn náà wòye dáìbẹ̀ yẹn bá ní ìtì a àbẹ̀rẹ̀ fún gbogbo wa a. amfani na da bayani da jinna nun ga yabo ina ikin larabci ne ga baki shiga a ah, to ki mai babu majazin don kashi sharti yi sharti da abun gala cewa yau daga na fi riga ala li sharta jaje fi li shartu wa gala wa ala arfi illa fi hayana to ga min do ji wa lamu sharti don da ba jazimin don da ba nutukwa lami to a cikin yau. wa yadda wani insanu bi shabi du'ahu bil khair zawangi wa tsu fe paso kwa addu'a ulami majide da ibn wani ga ga al khair ne iri kan nawa gibe paso kwa da su da su kula al khair ya wannan man ji na fassara kuma a da na tiya daga ba mun abdullahi abbas bai shehu jahidi ji bai shehu katada ji na mamman shi fassara wuce gayi na taju ga mini fassara kuma wani aji haya nan ki fassara na ji nan a gan ezu shi shi fu kukpara fu kukparu pe titaju fu kukparu pe giriji fu kukparu pe <clears throat> zango ci da ni bai kpawo eh annabi ma la ta da tadawu ala anfusikum e ga bukwara ka ji tace mu e za da bai e za ji hajji ne yawo go ka sa ma ju wa ka da nani ka sa so ko wala ni wa no wala wa no wala ni wa so ko da ni wu eh kila no ga na ji ba ta wa ni ba kala mu ce ga na ji ba ta ani be Ka ga nye gbe ikpe na ya gani láti da wà láwọn fusukù ẹgbà púpàrà pé títà tí mú ẹgbà pàdó àgbèdè pé títà tí mú ní a jẹ alága dání ni a zúyà ni ga bọ̀ míyàn a sọ pé bá bọ̀ wáyà lè sọ. wọ́n láti da wà láwọn láti kò ẹ máa púpàrà ma ẹ ń dán lè gé ọ̀gá jí ga púpàrà kí mú na wà gánà ẹlòmí tí wọ́n dẹ́gà àgbẹ̀ sọ kó dà wọ́n wà sọ kó àkíwọ̀ yẹ bane etuti kabi etu no sokola gogo to da aguya gogo amma ga tuzo ga bai ba wani wa ga ga dini ko ga ga ga tu ba to zo ga biyo ko nga ku e je de ti ga ta tu bo ma ko so aja ju ya guje ba ga ji wani ga no wala tadaru ala khadamikum to ko gina zige jiji ma ya fi bona ga ga mu ji ji wa ya ji zakawo ga ji wale to abu kwara kuma ne ga abu mu wala tudu wala amwalikum hadisi sai muslim ya badana ya ma ke bukora ke to duki ya jima dabba wato ga pan won yin mu ko won shiga falaji wa ya fara buku aziki wato mu yo ah wala la tuwafiqu min allahi sa'a yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum e wanda ya ga mu fara ya caji pade ibe lokaci ne na gwaduwa na ca duwa ya rubuta wọn àgbé wọn àgbé to na nagere lawi da wannan gangan aya ya suratu yunus bana wata tabaraka wataala ga gaba walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum da ya su diye ya zawangi da ya ta china ba duwa da dake citaca su kuga jeca go addu'a wuce ai la kudiya ilayhim ajru su ko ga ke zuwa ne gudun doku doku ne ba kan kan ja na <coughs> so aya ne ruba da wani gaga so ko gudu kudu ne ja amma yabo bayana no adanin wagi mgbe cika gona ndị ji kpade igbe lokaci ne na ngwa aduwa ne amma duk da kwa aduwa bi ne bakin ci taci ne gora ke gona su kai ma annabi na gaba ji kpade igbe lokaci na nga ji malaika da ajafe ga ami ami ta aduwa ne ke ba kọwọ ga da ba wuta wuta ji fade ba lokacin malaka ja min ga su mu ci irme ta ji ga ja mishi shigo na ga fassara ya mafarin man shi jina fassara ba ci da mu wa yadda wani insani bi sharri du'a a rufin kai zaman ja ji fe ba duwa etiye dede kin na wajin ba duwa eti eguro na ededere ke ezikushi kwesoko ndiye wambe gongula zinutu chibiwani sokufana alo banu ze bana webwa ajo webo walu de so ki bandinu ya jina da bandinu ya jina Eh? ko kuma wazin mu musulmi wani abu musulmi a ji musulmi rai su kuya mu samu da lamu biyu eh? ko kuma wa gama giri ba wa gama gishasha eh? kuma a fita da yadda mula waya ko su ko da jimte ko ko nufin da lamun dangi wa yadda wani insanu bi shari ba a wurin haina daga fassara bacin kuji ga babu buwa ba amma addu'a wani ba bai sokoyi fayi kuya wani mu daji ga an soko ba ne ku ta zo ya mai wani mu da soko ne ba aha Allah ta baraka wa ta'ala wa kana ni insanu ajula zaman gina wale da dane zai ji mu wa bi fi diyatu ko bana ya ga da so ko da ya lokaci dege don ga hakuri ci ta da lokaci wuce wa ju dan gurko yana agaga ndiga aidi amu kama ndi egi otiga a amu bani nga akuri cho nga chicho ndi egi na aja akuri ka lokaci ndi egi wani wabe ndi ndi kona yanzu da so aji zawangi eji ba abon na be sun ne yanzu nji e e ga ebo na eki na ebi uba bi yanzu bo iya ebe ogabe ba aji na ju kara kara kara kara kara yi kuranu duka ba ko kara kara kara an yawa ya ha san da caji karatun qur'an wa laba su ko ta bai jina wa jina wa laba su kai da tajwidi ja eh wai ne kan gada kai da tajwidi in caji lokaci ga anya mu wa ga mu duba mu kafi mu nu ca bun wala za ku duba a ki amfani za ku wani waya ba wa zai zanya wai da wani insani bi shari'a a amul khair wa kana al a ajula da an ge zai tiwo so da bo lokaci ya jawo ke ji fata ga su kuga ya dace da su ya sibi korokoro ikani za bi ichiko ya kajijina ila ya jawiya da su kwan fidin kuwa ya fana don da ga ka caji daidai nan ci kwatan yi soko mu kwatan yi soko ilatu kwatan yi soko gawa mu yi soko e ko ba ci yo yi maja i mate don doya soko yi gawa mu soko yi gawa yi da mai gaga abun sayar lebanon ko jibojin abun na kwana da kuma yi wuro tafi goyi ne iye laifi iji na da yin wasu kuma cici da ba cici ba laifi batan yin yi magwani laifi su kun fagen da yi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.